Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis goma ga watan Agusta na shekarar 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. To Maryam gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi watsi da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata. a halin kuma da ake ciki shugaban koriya ta kudu yana nan yana ci gaba da haƙuri da jure da maganganun yaƙi da ke tsakanin koriya ta arewa da amurka sannan shugaban hukumar zaben kenya shi kuma ya faɗa a yau alhamis cewa masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa amma dai ba a musu barna ba To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya na ci gaba da bayyana farin cikinta kan yadda Amurka ta amince ta saida mata wasu jiragen saman yaƙi. Za kuma ku ji cewa makiyaya a jihar Filato sun yi hasarar shanu da dama sakamakon bullar wata cuta da ba su taɓa ganin irin ta ba. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. gwamnatin koriya ta arewa ta yi watsi da barazanin da shugaban amurka donald trump yake mata cewa zai wargaza ta idan ba ta daina barazanin za ta kawo wa amurka farmaki ba kalamin da shugaban trump ya yi a jiya inda yake cewa zai kai wa koriya ta arewa harin wuta na masifa wadda ba taba ganin irinsa ba ya girgiza magoya bayansa da masu adawa da shi duka da yake irin wannan kalaman na tada kura wanda aka fi jin suna fitowa daga bakin shugaban koriya ta arewa din daga dida wannan kalamin na shugaba trump ne shi kuma kwamandan sojojin koriya ta arewa masu makaman rokoki janar kim rang gyom yake gaya wa kamfanin dillancin labaran kcna na koriya din cewa sulhu da trump zai yi wahala tunda a cewarsa trump mutum ne da bai da basira da tunani da hujja wanda kuma sai ta hanyar amfani da karfi ne kawai za a iya shawo kansa A halin yanzu kuma shugaban Koriya ta kudu Moon jae na ci gaba da nuna haƙuri da jurewa da maganganun yaƙi da ke gudana tsakanin Koriya ta Arewa da kuma Amurka dangane da maganar makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da kuma musamman maganganun da ya ji suna fitowa daga bakin shugaban Amurka Donald Trump inda yake barazanar afkawa Koriya ta Arewa da mummunan farmaki. yayin da hakan ke faruwa ne kuma a jiya ita koriya ta arewa ta ba da karin haske na shirin da take yi na kai hare-hare na makamai masu linzami a kan yankin guam da ke kusa da tekun pacific shirin ya nuna cewa koriya ta arewa na son ta harba rokoki masu cin matsakaicin zango kamar guda hudu su bi ta kan kasar japan su dare wani wuri mai nisan tsakanin kilomita 30 zuwa 40 da yankin na guam wanda ke ƙarƙashin mallaka amurka kuma wanda ke da nisan kilomita dubu uku daga koriya ta arewa wannan shirin kai farmakin wanda za a nuna wa shugaban koriya ta arewa kim jong-un a tsakiyar watan nan na agusta ya sha bamban da shirye-shirye irinsa na can baya da yake wannan shirin ya nuna dalla-dalla yadda ake son a kai farmakin shugaban hukumar zaben kenya wafula chibukati ya faɗa a yau alhamis cewa masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa mako ɗaya kafin zaben na shekaran jiya talata amma dai babu wata barna da aka yi wa hukumar shugaban hukumar zaben ya bayyana hakan ne a wurin wani taron manema labarai a babban birnin ƙasar narobi amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba a halin da ake ciki al'ummar kenya suna ci gaba da jiran sakamakon zaben yayin da wasu suke zargin cewa an tafka magudi abinda ya janyo zanga-zangar da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama hukumar zaben ta ce ya zuwa yammacin jiya laraba shugaba uhuru kenyatta shine yake kan gaba da barata mai yawa da kashi 54 cikin 100 akan raila odinga wanda ya zargin cewa an tafka rashin gaskiya mai yawa a zaben kalaman na odinga sun tada zanga-zanga a jiya laraba a wurare da dama a birnin nairobi da kuma birnin kisimu da ke yammacin kasar da kuma yankin kogin tana wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu a aron gamansu da 'yan sanda waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙasar Yemen tana fama da ɓarkewar cutar kwalara da ke hallaka mutane. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana matuƙar damuwarsu a kan yadda cutar ke saurin yaɗuwa da yan tsanani. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce ya zuwa yanzu mutane dubu biyu ne suka mutu a dalilin barkewar kwalara tun daga ƙarshen watan Afrilun wannan shekarar yayin da wasu dubbai ke ɗauke da cutar. jami'an kiwon lafiya sun ce gurɓataccen ruwan sha shine ya haddasa barkewar cutar ta kwalara masana kuma sun ce kwalarar za ta ci gaba da yaduwa har sai yaman ta samu ruwa mai tsafta al'amarin da zai yi wahalar samun sakamakon yaƙi da ake yi a ƙasar hukumomin ƙasar turkiya sun ba da umarni a je a kamo wasu 'yan jaridu talatin da biyar da ake zargin su suna da alaka da wani shehin malami da aka ce shi shine umar abaisan kitsa makirci na yunkurin juyin mulki da aka so a yi a bara wanda bai nasara ba kamfanin dillancin labaran anadolu na gwamnatin turkiya ya ce waɗannan 'yan jaridun sun yi amfani da wata fasaha sadarwa ta duniyar gizo ne wajen gudanar da cuɗanya tsakanin tsakaninsu da magoya bayan shehin malamin mai suna fatin gulla wanda yake zaune a nan amurka don haka ne a cewar kafarar ta anadolu ake zargin 'yan jaridun da zama wata kungiyar ta'addanci yanzu haka dai an riga an cafke mutane tara a wannan farautan 'yan jarida da ake yi cikinsu har da baruk ekici dan wato edita ne na jaridar nan ta 'yan adawa na bergun haka kuma kungiyar 'yan jaridar turkiya ta ce zuwa yanzu an rufe kafofin watsa labarai 150 an kuma jefa 'yan jarida kamar 160 gidan kurkuku tun daga watan yulin shekarar 2016 lokacin da aka yi yunkurin kifar da gwamnatin shugaban rasif erdogan ko bayan haka ma an kuma tsare mutane dubu hamsin yayin da ma'aikatan gwamnati sama da dubu suka rasa ayyukansu bayan da aka kore su. Toma Dalla labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Mako ɗaya bayan da Amurka ta amince ta saida wa Najeriya wasu jiragen saman yaƙi da wasu kayayyaki da kuma horar da sojojin ƙasar yadda za su sarrafa jiragen akan kuɗi dala miliyan 593. Jami'an gwamnatin Najeriya na ci gaba da bayyana gamsuwarsu da wannan matakin. Ga wakilin sashen Hausa, Sale Shehu a shaka da ƙarin bayani. gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna farin ciki ko gamsuwa ga yadda Amurka a makon jiya ta amince ta sayarwa Najeriya wasu jiragen yaƙi. A29 kano guda ashirin kan dala miliyan 593 da hakan ya hada da sauran kayan aiki da horar da sojojin da za su sarrafa jiragen. wannan dai duk cikin yunkurin yaƙi da boko haram ɗin ne da suka fito da wani sabon salon kai hare-haren kwantan ɓauna shugaban hukumar wayar da kan jama'a na najeriya dr garba abari ya aza nasarar ce bisa manufofin sabuwar gwamnatin najeriya mu dai a gwamnatance mun ji daɗi da abin da ya faru tsakanin najeriya da ƙasar amerika domin 'yan ƙasa za su iya tunawa akan cewa akwai lokacin da ƙasar nan ta nemi a sayar mata da jirage na yaƙi lokacin duk da buƙatar da ke akwai a samu waɗannan jirage domin su taimaka wajen sojojinmu su cimma ƙarshen wannan masifa da yake addabar mu a lokacin amerika ba su yarda sun sayar mana da waɗannan jiragen ba ba don wani abin da ba kuɗin ne ba mu da shi ba a lokacin amma saboda ita gwamnatin da ta shuɗe a lokacin gaskiya ba wata gwamnati ba ce da ƙasashen duniya za su so jiki su yi al'amura irin wannan da ita musamman abin da ya danganci tsaro shi ma tsohon jami'in sojan sama kaftin adamu muhammad ya ce jiragen za su yi tasirin gaske wajen murkushe 'yan ta'addan dama wanda muke da su a ƙasa gaba ɗaya sun wa'ansu su riga sun mutu wa'ansu ba su da gyara to Nigeria Air Force in suka samu wannan jiragen saman wallahi zai taimaka musu a kankanin lokaci su ci karfin yakin wa'annan giragen irin su ne American ta amfani a Afghanistan da kuma Iraq to Nigeria Air Force har in aka ba su wannan kayan aiki har in suna da niyan su yi aikin to yanzu kan kayan aiki ya zo a kan lokaci za su cimma wannan burin da na kakkabe wa'annan sauran 'yan ta'adda na Najeriya. Jiragen za su taimaka wajen yaƙi da Boko Haram kan iyakokin Najeriya da ƙasashen makwabta na yankin tafkin Chadi. Rashin ingancin makamai ya haddasa koma baya ga nasarar yaƙi da Boko Haram tun 2009 da ƙungiyar ta fara kai hare-haren ta'addanci. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. madalla a gaida Sale Shehu a Shaka. Yanzu kuma bari mu nufi jihar Filato, inda wasu Fulani makiyaya a jihar suka koka kan ɓullar wata cuta da ta hallaka musu shanu da dama a jihar. Ita dai wannan cutar da makiyayan suka ce ba su saba ganin irin ta ba, tana hallaka shanun cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Abdullahi Udoji ya shaida mun cewa a cikin kwanaki uku ya rasa shanu guda saba'in. Wato sanuna ne suka mutu sun haɗu da wani ciwo ciwon da ban gane kansa ba. Saniya idan ya kamu da ciwon bayan gaba ɗaya kan yi kamar wuta ne ya kone bayan. sannan kuma saniya idan ka sa masa allura wuyan sai ya kangare daga wurin saniya sai mutuwa ɗaya kuma idan ya gudu ya gudu ya shiga daji idan ya samu wuri mai sanyi idan ya kwanta daga wurin in ya kwanta wurin to sai dai ko ka zo ka samu ko muce ko ka yanka shi to haka din ne sanun su kai ta yi a takaice dai sai da na rasa sanu saba'in cikin kwana uku shine muka rasa wayannan ababen gaba ɗaya. shi ma sale gidado ya ce lamarin cutar da ke hallaka shanun ya yi muni kwarai gaskiya dai shanakan mu kan kai abun ya yi muni sosai wallahi daga nan da mu abu ya fafare mu har da mu za mu je bauchi muka abu ya fafare mu muka gudu muka dawo da dan saura yanzu muna nan gida takaice na rasa sanu 60 haka kaman iska ne abu yake to lokacin ni ne ina tare da shanun da muka je daidai tilda akwai waɗansu ɗan waɗansu kurmi haka to wurin shanun kawai sai suka rikice gaba da ba su bi labi wannan abi nan wannan abi nan muna ta tura su dai to da muka sauka da yamma dukan su sai sun dinga sayawa waye dai ko wannan je ciki ruwa ya kwanta wannan je kurmi ya kwanta haka din ne dai kawai abun da ya faru da mu kenan Shugaban kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar da kare ya ce suna neman agaji daga gwamnati don takaita asarar dukiyar tasu. To shanun nan dai wannan ba su ne na farko ba akwai wanda suka rasa ashirin talatin hamsin to abu muna dauka shi kamar wasa to da wayannan abu ya zo ya faru naga sanu su sun kare naga to ba ni da wani amfani sai iri wannan abun iya taso shi yasa na tasi na ce to su zo a gaya maki a faɗa a duniya don a je a taimaka masu. To amma tun da suka kawo maka rahoto a matsayinka na shugaba wani mataki kai ka ɗauka? lokacin da na ɗauka mataki na kira wani dotto aboki da na bashi jinin sanu na ce ya je ya gwada mani abu a Kaduna vom da ya je ya gwada sai ya dawo ya ce mani wancan jinin da ya gwada na farkon fesi ne sai na ga kawai ni ban gamsu ba to ina so yanzu gwamnati ta taimake ni ta turo mani likitoci idan likitoci suka zo sai su gwada jinin shanu waɗannan da suka gudu sai mu gane cewa wani ciwo ne domin mu kare gaban in ba an gane wani ciwo ba to sanu mutane gaba daya zai zo ya kare. Da na tuntubi ma'aikatar gona ta jihar plateau kuwa jami'i mai kula da lafiyar dabbobi Dr. Ayuba Haruna haruna ya shaida min cewa da zarar sun samu rahoto daga makiyayan za su ɗauki matakin tallafa musu zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni. Kama da a gaida Zainab Babaji, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. agogon nan yana ci a sha ɗaya da minti goma sha biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jama'a Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Ahmed Lawan shugaban masu rinjaya a Majalisar Dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili. a saboda haka ga mai tambaya ta farko a yau. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Suna na Aminu suka kawo doya gidan duba lafiya ta hannun farawa wanda aka cikin kungiyar a ya ruka sun maraba. Ta yi mata ban bako barka da zuwa wannan shiri na da su don ya kaji. To alhamdulillah. Sanata ina da wasu tambayoyi a kan canjin kundin tsarin mulki da za a yi a ba kananan hukumomi gashin kansu. to duk aka ba kana hukumomi kashe kansu ko rabu da jihohi kenan kuɗin su tare za a rika tura musu ba tare da sun ya shiga gwamnatin jiha ba kenan kun dai tsarin mulkin nan da za ku canza wanda za a ce bayan shekara talatin da biyar ana da yanci ya yi takarar shugaban kasa sai sai an tantance mutum ya zama lalle an sai bayan shekara talatin da zai yi shugabancin kasa daga wannan mulki ne ko ko sai wani tonewa sanata gare ka to alhamdulillahi uh, dan wana ina ma barka da zuwa kai ma wannan uh, program na farko tambayar ka akan wato ba wa ƙananan hukumomi cin gashin kansu eh. abin da muke nufi a nan shine akwai joint account state local government joint account wanda ke kudin ƙananan hukumomi akan tura wa jiha ne kan nan jiha kuma ta tura wa ƙananan hukumomi kudinsu da kuma abin da ya sauwaka abin da aka tara a cikin jiha a bawa ƙananan hukumomi kashi goma cikin ɗari ko abin da dai du ya sauwaka nan ana ga kananan hukumomin nan da yawan suna cikin wahala ba sa samun kuɗin da ya kamata a ba su saboda haka ba sa aiki kuma ba sa raya ƙasa nan watakila ma yasa ake samun matsala a ƙananan wato a ƙauyukanmu da kuma a garuruwanmu saboda ƙananan hukumomi ba sa gwamnatin ƙananan hukumomi ba sa iya ba su da tasiri ba sa taɓuka komi to amma kwanan baya da muka je taro na, na musamman wato na, duba shi wannan gyare-gyare da muke so ko kuskurima da za a shi kasafin shi tsarin mulkin Najeriya akwai wato associations ko kuma zan ce kungiyoyi kamar uku da Nigerian Union of Teachers NUT da local government uh, nalge Nigeria Union of Local Government Employees da kuma NUT e ah, da, da NLC Nigerian uh, Labour Congress. Mm. Wayannan kungiyoyi guda uku sun zo sun same mu a Lagos shugabanninsu suka ce su ba su ce kada suna goyon bayan a ba kananan hukumomi cin gashin kansu. Amma kuɗin da za a biya malaman makaranta na firamare a cire daga ciki kada a tura wa ƙananan hukumomi saboda za su koma gidan jiya. ma'ana kenan ƙananan hukumomi su yi taɓar gaza su kashe kuɗin da ya kamata a biya malamai da shi to wannan shine kawai inda aka samu wani wato koma baya na yadda za a ba su komi da komi to kuma duk doka ko tsarin mulki ne ko kuma doka na yau da kullun ne ana yin shi ne don hukumomi ko kuma mutanen ƙasar nan su samu sauƙi a rayuwarsu saboda haka ba mu gama aikin ba mun har yanzu muna sauraron ra'ayoyin mutane idan mutane suka raja'a kan cewa lalle suna son dan gurungum a ba ƙananan hukumomin kudinsu da na malaman da na kowa haka suke ake tunani to ina fatan haka za a majalisa amma kuma ina son in sake jaddadawa a nan cewa ba majalisa ta ƙasa ba ce kawai za ta yi gyaran mulki tsarin mulki bayan mun aiwatar da namu za a kuma tura duk majalisun nan da muke da su talatin da shida na jihohi su ma su sake dubawa sai an samu kashi biyu cikin uku to majalisu ashirin da hudu a cikin talatin da shida nan sun amince da abin da muka yi tukunna tsarin mulki za a ce an gyara shi in ko aka ka samun wannan to gyaran da duk muka yi bai yiwu ba haka tsarin yake saboda haka wannan abu ana ana ana aiki a kansa kuma har yanzu muna sauraron ra'ayoyin mutane tambaya ta biyu me kan tambaya ta biyu hajiya Batun wanda zai um, shekarun wanda zai shugabanci akan yanzu za a fara amfani da shi ne ko sai gaba. To shi kansa yaran tunda ba a yi shi ba har sai an yi shi in mun gama shi a tura yadda na faɗa a baya mu tura shi zuwa jihohin majalisunmu na um, uh, uh, na dokoki da ke jihohi talatin da shida ko shi wannan muna da kuma gyara kusan ashirin da bakwai da muke nema mu yi tare hadda wannan nan idan majalisu ashirin da hudu wanda shine biyu bisa uku sun amince a cikin lokaci to zai iya yiwuwa a yi amfani da shi kafin zaɓe amma idan har lokaci ya kure to dole ne a jira wani zaɓen saboda zai yi wuya a ce doka an yi shi kafin a ce an zo an kai shi wurin shugaban ƙasa da duk wasu ɗawainoyi da za a yi maiwa lokaci ya ƙure har an shiga takara saboda shi takarar nan ba lokaci ɗaya ke yin ba ana so ma shi kuma mamaki daga alif dubu biyu da goma sha takwas daga asibayin wannan lokaci wannan shekara da za mu shiga maiwa an fara maganar zaɓe kenan in mun iya mun gama mun kammala to ba mamaki a soma amfani da shi in wato an amince kenan in kuma ba amince ba tsarin yadda yake shekara arba'in nan haka za a ci gaba da amfani da shi har sai an zo an kammala wannan doka da ake son a yi a magyara. to sanata kafin mu je ga mutumi na gaba wannan batu kwaskwarima da kuke son ku yi ma kundin tsarin mulki din kana cewa za ku tura majalisun jihohi sai an amince tukunna to su mutane za a jefa ra'ajin ra'ayin jama'a ne ko ya mutane za su ba da gudunmawa su ga wannan abu mu lokacin kafin mu kawo wannan matsayi da muka je Lagos muka dudduba mun yi mun yi zama na bayyana jama'a wato public hearing kenan su ma majalisun jihohi suna da dama idan aka kai musu zake sauraron mutane ce ga abin da majalisar ƙasa ta turo mana me ya ra'ayin su ma suna da wannan dama saboda haka mutane suna da dama yayin da aka ce musu ga ga wannan dama ta samu a majalisun jihohi su je su ce ga ra'ayin suna goyon bayan gyare-gyaren da ake so a yi ko gabaki daya ko kuma wani sashi ko kuma ba sa son ma gyare-gyaren da za a yi ko kuma a wasu sashin ne ba sa son a gyara mutanen suna da dama su je su yi wannan saboda shi demokradiyya mutane akewa. kewa mu din kawai wakilai ne na mutane da yake ba za a iya tare mutanen Najeriya gaba ɗaya lokaci guda a wuri guda a ce me su a game da abu kaza ba mu wakilan su mukan dauki wannan dawaniyar amma kuma sai mun saurari abin da suke so majalisun dokoki ma za su yi wannan. To, mutum na gaba bai bismillah ko? Assalamu alaikum. Wa alaikun salam. Ina ana tsani kafinta daidai dan kungiyar muryar ma'abota kafafen yaɗa labarai da ci gaban kasa ina yau babban babban bako barka da zuwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tambayar da zan yi a nan ita ce me yasa majalisa har yanzu bata tantance tantance magu kuma na ga har yanzu ta fada shugaban kasa tana aiki da shi shine nake so in san karin bayani. To ka gama tambayar ka? sai kuma za ki ga kamar a majalisa yawanci tsofaffin gwamnati yi gwamna ya zo majalisa kuma ƙarshe yana da akwai cin hanci da rashawa a tattare da shi sai ka ga hakan shi ba zai bari a yaki cin hanci da rashawan ba kuma tsofaffin gwamnati nan kamar sun fi ƙarfi sun fi buɗe ido a majalisa fiye da waɗanda suka zo sabaki to su ma wani mataki majalisa ya kamata ta dinga ɗauka a kan su irin wannan mutanen. to ka gama tambayoyinka. na gama. sanata gare ka. To zan fara ansa eh, tambaya ta biyu kanan zo kan na farko. <laughs> Magana na tsohon gwamnoni kamar sun buɗe ido kuma wasu suna da matsaloli eh, na cin hanci da rashawa eh, da sauransu. Wato, ɗan uwana duk abin da za a yi sai an nemi doka ta tana da wani abu. Yayin da doka bata tana da misalin wanda yake da wani abu bai kamata a bar shi a majalisa ba ba da za ka yi kotu na misali ai wasu ma an kai su kotu amma idan kotu misalin bata ce a'a duk wanda yake da doka akwai doka duk wanda yake da abu kaza ake zargin shi da abu kaza bai kamata a bar shi a inda yake ba to kaga a nan kotu za ta ce ga hukunci ta yanke to amma idan kotu ba ta da abin da za ta dogara da shi ba da za a yi sai dai a yi ta bi har sai yayin da aka ce an gyara tsarin mulkin Najeriya akwai tanadi na doka irin wannan wannan kenan saboda haka ina ga ba abin da wani zai iya yi har sai an samu dokar da za a dogara da ita sai hmm. maganan magu da kuma majalisa da bangaren zataswa kashi sanata a saboda kurewar lokaci zan ja maka barki sai makon gobe idan allah ya kai mu za ka ba da ansa akan batun mukaddashin shugaban hukumar efcc mago a halin yanzu kuwa jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sabon farko wani haɗin gwiwa ne daga shugaban matasan apc na jiha alhaji nasiru umaru gwalaga da ahmadu manaja daga bauchi a anguwan karfin madaki kuka ce muryar amurka ku ba mu dama mu ƙara nuna goyon bayan 'yan najeriya ga shugaban ƙasa muhammadu buhari mu 'yan najeriya muna tare da kai ɗari bisa ɗari fatan mu shine allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana mai alkhairi a rayuwa ba kwana casa'in ba ko kwana dubu ne mu fatan mu shine Allah ya baka lafiya ka dawo ka ci gaba da aikinka na alkhairi ba ma gaggawa fatanmu mu shine samun ka amin sai ibrahim rabilu tsafe jihar zamfara ka ce kama wasu da kayan da aka haramta shigowa da su najeriya da hukumar kwastam ta yi babban nasara ce ga hukumar muna fatan za ta kara matsa kaimi wajen dakile masu safaran kaya ta barauniyar hanya don samun bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu najeriya shi kuwa usaini dangote karasuwa daga jihar yobe cewa don allah ku bani dama na yi jinjina tare da yabawa hukumar efcc akan irin kokurin da take yi wajen kwato mana dukiyoyinmu daga hannun barayin gwamnati mu dai ba mu da abin da za mu ce sai fatan allah ya kara miki karfin gwiwa gano su a duk inda suke a faɗin duniya to yan uwana yan najeriya ku sani cewa babu wata ƙasa da tafi najeriya a gare mu kuma fitina farkon ta aka sani babu wanda ya san ta shi mai hankali baya biyo mara hankali da zaran ya biye mishi duk an taru an zama marasa hankali domin haka hattara matasan najeriya kalaman batanci ba su da kyau kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki sako daga iliyasu muhammadu tungan bako daga karshe sai ta haɗin gwiwa wacce ta daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar kebbi da sani mai langi yalwa ya wuri da Salihu Isa Fana da Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma. Kuka ce kuna kira ga shugaban ƙananan hukumomi da kansilolin da aka zaɓa a jihar Kebbi cewa ya dace su ji tsoron Allah su yi adalci kuma su sani cewa wannan fa wani nauyi ne da Allah ya ɗora musu saboda haka su ji tsoron Allah su yi adalci kamar yadda doka ta tanada. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. gwamnatin koriya ta arewa ta yi watsi da barazana da shugaban amurka donald trump ya yi mata na cewa zai wargaza ta idan bata daina barazanar za ta kawo wa amurka farmaki ba kalamin da shugaban trump ya yi jiya inda yake cewa zai kai wa koriya ta arewa harin wuta na masifa irin wanda ba taba gani irinsa ba ya girgiza magoya bayansa da masu adawan shi duka da aka ji irin waɗannan kalaman suna fita bakin sanata da ƙura wanda aka fi jin suna fitowa daga bakin shugabannin na koriya ta arewa ɗin a halin yanzu kuma da ake ciki shugaban koriya ta kudu moon in yana ci gaba da nuna haƙuri da jurewa da maganganun yaƙi da ke gudana tsakanin kuriya ta arewa da amurka dangane da maganar makaman nukuliyan koriya ta arewa da kuma musamman maganganu da ya ji suna fitowa daga bakin shugaban amurka donald trump inda yake barazanar afkawa koriya ta arewa da mummunan farmaki. shugaban hukumar zaben kenya wafula chibukati ya faɗa a yau alhamis cewar masu satar bayanai sun yi kutse a kwamfutocin hukumarsa mako ɗaya kafin a yi wannan zaben da shekaran jiya talata to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr aiden ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe